depuis les quatre frontières Cameroun, Nigeria, Chad, Niger. A taron manema labaran da ya kira albarkacin shiga sabuwar shekara ta 2018, ministan tsaron ƙasar Nijar kallamu tari ya bayyana cewa dakarun rundunar haɗin gwiwar yankin CBLT sun murkushe ƙungiyar Boko Haram a baki ɗayan kewayen tafkin Chadi da ma sassan jihar Difa. In banda wasu 'yan fashi da ke laɓewa bayan ayyukan ta'addanci domin yi wa jama'a ƙwace. lamarin da za a kawo sa a wannan shekara sabuwa kamar yadda dakarun gamayyar jason sahel suka fara daidaita al'amura a kan iyakar nijar da mali in ji shi a kan batun girke dakarun kasashen waje a nijar ministan tsaron ya bayyana cewa ya zuwa yanzu amurka da faransa kawai ne ke da sansani a wannan ƙasa tarihi ya nuni da cewa a duk lokacin da aka samu barkewar tawaye a mali sai Nijar ta yi fama da nata 'yan tawayen. Saboda haka haɗa gwiwa da ƙasashe aminai don kaucewa faruwar irin wannan ta'asa shine abin da hukumomin Nijar suka sa a gaba ta hanyar sansanonin da wasu ke gunaguni a kan kafuwarsu in ji kalla mutari. Chaque fois, autant de il Mali, autant de rébellion il y Niger, sauf cette dernière. parce que nous avons essayé de tirer les leçons du passé. Rahotannin tsakiyar watan jiya sun yi nuni da cewa kasar Italiya na shirin kafa sansanin sojojinta a Nijar domin yaƙi da ta'addanci da a ɗaya ɓangare ayyukan sintiri don daƙile ɓarauniyar hanyar baƙin haure. Sai da ministan tsaro ya ce kawo yanzu wannan magana bata tabbata ba. Hasali ma a yanzu ne Nijar da Italiya ke ƙoƙarin ƙarfafa hulɗar diplomasiya a tsakaninsu. Nous sommes actuellement en train de discuter avec les Italiens en vue de déterminer les aspects de nos besoins pour lesquels elles peuvent nous aider. Mais il n'y a pas de base italienne au Niger. A yammacin yau laraba ne kasar Italiya ke shirin buɗe ofishin jakadancinta a nan yamai a yayin wani bikin da Prime Minister Paolo Gentiloni zai halarta. Sannan a ɗaya dabra zai gana da hukumomin jamhuriyar ta Nijar a ziyararsa ta farko a wannan ƙasa. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga yamai a jamhuriyar Nijar.